rasuluhu amma ba'd a yau sha biyu ga watan biyar haka ne ko sha biyu ga watan biyar shekara ta 1442 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 27 ga watan sha biyu shekara ta 2020 miladiya za mu ɗora karatun da muke na wannan littafi mai albarka wato littafin bulugul maram na babban malami al'imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin wannan masallaci na sheik abubakar muhammadu gumi wanda ke layin zamfara muna roƙon allah ya sa mu abin da za mu faɗa albarka wanda za mu yi kuskure kuma ya gafarta mana don ba mance ba darasin da ya gabata mun tsaya a hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala anha a yau kuma za mu tashi hadisin aisha wato a cikin babul gusmi babin da ke mana bayani a kan hukunce-hukunce na wanka na tsarki sannan da janaba ga baki daya wankan tsarki yayin da janaba ya kama mutum ya ya gamata yi wanka na tsarki sannan bayan haka menene hukunce-hukuncen da suke karkashinsa sannan da dukan abubuwa da suke da alaka da shi misali mai meye hukuncin wanda yake a hali na janaba ko kuma mace da take a hali na jini al'ada wajen su masallaci ko karatun alkur'ani to wannan babi ga baki ɗaya yana mana bayani akan waɗannan ababe da zai sauransu eh, malam yake cewa ابن حجر رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أذكر أولى عائشة الله كرامته قالت كيتيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inni la uhillul masjida bi ha'idin wala junubin lalle ni bana halasta shiga masallaci ga wanda take a hali na al'ada shine li ha'idi wanda take a hali na jini na al'ada to baya halasta gare ta ta shiga masallaci ta zauna cikinsa wala junubin haka kuma wanda yake a hali na janaba shi ma baya halasta ya yi ne ya shiga masallaci ya zauna cikinsa wannan hadithin rawahu abu dawud abu dawud ya fidda wannan hadithi a cikin sunan nasa wasahahu ibn khuzaima sannan haka ibn Khuzaima ya inganta wannan hadisin wannan idan muka lura a ƙarƙashin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wadda take tana ɗaya daga cikin manyan sahabbai waɗanda suka fi kowa yawan tarin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam bal wasu daga cikin malamai suna ganin a matayen duniya gabaki ɗaya babu wanda yake da tarin ilimi irin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance kowane lokaci tana tare da annabi bal ababe ma da suka shafi cikin gida hukunce-hukunce na cikin gida mafi yawanci sahabbai suna koma mata har manyan sahabbai saboda ita ta yi rayuwa da annabi ta san me ke gudana an gane ko to ire-iren hadisai waɗanda suke magana misali a abubuwa su da suka shafi cikin gida wasu na filfili na cikin gida to mafi yawanci za ka ga ana koma ma aisha Allah subhanahu ya ba ta tarin ilimi sosai da larabci kuma da ash'ar na larabci duka shi yasa ire-iren su al zahabi mai siyar alamin nubala yake cewa wannan ittifaqi ne na malamai in dai a mata ne babu wanda ya kai Aisha dukkan matayen duniya tarin ilimi a take cewa manzo Allah tsira da aminta Allah subhanahu a gare shi yayi bayani wadda suke cikin jini na al'ada cewa baya halasta ta shiga masallaci ta zauna ciki haka kuma mai janaba wannan hadisi malamai sun yi saɓani wajen inganta shi duka yanzu da muka karanta al'imama abu dawud ya fi da cikin sunan nasa haka ibnu khuzaima kuma ya inganta wannan hadisin amma wasu daga cikin malamai ire-iren su al'imamu bukhari rahimahullah ta'ala suna ganin raunin hadisi ina fata an gane ko a tsaye malamai ma'abuta ilimi da fikihu daga al'imamu malik bin anas da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad bin hanbal da abu hanifa sun tattauna a wannan matsala ga wadda take a hali na jini da kuma mai janaba menene hukuncinsu farko al'imamu shafi'i rahimahullah ta'ala da al'imamu ahmad bin hanbal suna ganin wanda take a hali na al'ada da wanda yake da a hali na janaba to baya halasta su shiga masallaci su zauna ciki amma idan hanya ta jito da su wajen ketawa babu laifi su keta su fita wannan shine ra'ayin wa ra'ayin al-Imam Ahmad bin Hanbal da kuma al-Imam Shafi'i zaman ne yake haramu baya dacewa aka ce menene dalilin ku suka ce dalilin mu Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin eh, illa abiri sabilin wala junuban illa abiri sabilin hatta tattasilu ina fata an gane ya ku waɗanda suka imani tada ku kusanci sallah a hali kuna halin maye yayin da mutum ya sha abin maye baya halasta ya kusanci sallah ya je ya yi sallah la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abinda kuke faɗa ko kuke aikatawa wato yayin da mayan ya gushe muku kenan wala junuban haka mutum da yake a hali na janaba baya halatta shi ma ya kusanci ina masallaci domin yin sallah ko makamancin haka illa ah, wala zuma illa abiri sabili sai dai wanda ya zo ketawa shine abiri sabili hatta tartasilu har sai kun yi me kun yi wanka Allah ke cewa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti a wata aya cikin suratul ma'ida in kuntum junuban fatahharu sannan in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an nisa, a wata qira'a aw lamastum an nisa ina fata ana tare da ni to kun ga anan Allah subhanahu wata'ala ce kada ku kusanci sallah kuna a hali na me na maye wala junuban ko kuma a hali na janaba illa abiri sabilin sai dai wanda ya ketawa ne kawai babu laifi kan haka to al-imam Ahmad Hanbal da alimami Shafi suka ce ai Allah ya istisnari ya exception ya cire ketawa inda ya ce illa abiri sabilin to kun ga sun Allah ce wanda zai keta babu laifi suka ce to wannan shine dalilin ina fata ana tare da ni magana na biyu shine na Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala Abu Hanifa yake cewa yana haramta a ai wannan na farko afwan kafin mu je magana Abu Hanifa kun ga waccan ayan ai magana akan mai janaba sai aka ce ma al-Imam Ahmad bin Hanbal da al-Imam Shafi to me dalilin ku akan mai al'ada yake cewa za ta iya ketawa ita ma sai suka ce kiyasi akan me mai janaba tunda mai janaba an halasta masa ketawa to shi ma wannan wadda suke a halin al'ada idan ta keta masallaci ta fita babu laifi kan haka ina fata ana tare da ko tayyib zance na biyu shine na Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala Abu Hanifa yake cewa yana haramta ga wanda yake a hali na janaba wal ha'id da wanda yake a hali na me na jinin al'ada dukhulul masjidi su shiga masallaci walau lil mururi ko da ketawa ne kun ga Abu Hanifa yana akasin maganar suwa kenan maganar su al Ahmad bin Hanbal da al Shafi. shi Abu Hanifa ya hana mutlaq gabaki daya ya ce ko ketawa ne baya halasta mai janaba ya keta masallaci ya shiga ciki haka kuma a matewar da take mai jina al'ada mai jina haila ina fata wazo zance na uku shine na malikiya al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala yake cewa ketawan shi ma baya halasta haka shiga baya halasa sai dai a hali na lalura a hali na lalura babu laifi ga mai janaba din ko kuma mace mai jini na al'ada kesa masallaci babu laifi a kan haka amma a hali nan a hali na lalura wannan shi ne eh, abin da aka rohito daga al'imawa malik bin anas sai yake cewa a hali na lalura idan ya kama eh, babu laifi mai ba zai iya keta a wata riwaya kuma yana ganin idan zai keta din ya gama sai alwala idan ya alwala sai ya keta cikin masallacin eh ko da ba ina fata ana tare da ni na ah, aka ce ma imam malik bin anas menene dalilinka ah, sai yake cewa dalili na Shi ne ai wannan hadisin da muka karanta na yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la uhillu al-masjida li ha'idin wala junubi inga yana ganin me yana ganin ingancin ingancin hadisin kenan ina fata wadih ko ayi yanzu mun samu maganganu guda nawa kenan mun samu maganganu guda uku kenan na farko na magana al’imamu ahmad bin hanbal da al-imam wanda suke ganin ketawa babu laifi a kan haka amma zama ne baya halasta shi kuma abu hanifa yake cewa ketawan ma baya halasta sai al'imamu malik bin anas yake cewa ketawan yana halasta amma a hari na lalura to mun gama magana a kan ketawa za mu zo magana a kan zama cikin masallacin mutum ya zauna domin ya ji karatu ko makamancin haka idan yana a hali na na janaba tunda kun san ai wata ran hadisi ya tabbata cikin sahih abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a hali na janaba sai ya ɓoye masa da ya ɓoye sai ana na ana nan wata ran sai ah, bayan wasu lokuta sai annabi ya ce ina abu huraira yake tambayarsa bayan abu hurairan ya zo sai yake cewa ya rasulallah na kasance ina a hali na janaba ne fanhanastu min ka sai na ɗoya ban so ta gani saboda ina gaban da farki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma abu huraira subhanallah innal mu'min la yajnub lalle shi mumini ba za a ce yana cikin najasa ba ko janaba ina fatawa da to shi yasa suke ganin wannan najasa ce wanda take akwai bambanci tsakanin najasa ma'anawiya da wanda take ba ma'anawiya ba ina fata ana tare da ni ko inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya subhanallah innal mu'mina la yajnu ko la yajus to mu je magana na gaba shine bayani akan zama cikin masallacin abin da ya shafi magana akan mutum ya shiga ya zauna abu hanifa yake cewa da mai al'ada da mai jini na biki baya halatta baya halatta su shiga masallaci su zauna kun ga ya haramta ketawa haka ya haramta zama ciki ina fata ana tare da ni imamu malik bin anas yake cewa za su iya shiga ɗin su zauna shi ma idan a hali na lalura ne mai wadda take cikin hali na al'ada ko kuma jini na biki idan ya kama dole misali to za su iya shiga a hali na lalura misali ila gidan da take tana tsoron ita kaɗai ne za a iya zuwa a kashe ta ko makamancin haka to kuma babu yadda za ta yi sai ta ji kila a masallaci ana wani karatu to tsoron gidan da take ciki tsoron halarta to za ta iya zuwa ta raɗe ta zauna cikin masallaci har sai kira idan mijinta ko wasu 'yan uwana ta sun dawo sai ta koma shine hali misali kaɗan daga cikin misalai na hali na lalura amma al'imamu shafi da al'imamu ahmad bin hanbal su a wurinsu suna ganin keta wannan da suka ce shine halal da mai jini na al'ada kenan da kuma jini na bi suka ce amma zama baya halasta ta zauna cikin masallaci an gane ko sabida tsoron jinin nan na bi'i ko jinin al'ada ya lalata mai ya lalata masallaci saboda zai iya zuba ko makamancin haka ya ɓata ɗakin Allah subhanahu wa shi yasa al-Imam Ahmad bin Hanbal da al Shafi'i sun halasta ketawa da mai janaba da jini na al'ada da jini na biki sun halasta haka amma game da zaman masallaci ga mai jinin al'ada da mai jinin biki suna ganin wannan baya halasta al-Imam Ahmad bin Hanbal da al-Imam Shafi'i saboda tsoron kada a sanya masallaci dauka har riwaya daga al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa idan jinin ya yanke misali a koda ba su yi wanka ba za su iya yin alwala sai su zauna ciki mai jinin al'ada da mai jinin biki Al'imaman Malik bin Anas yana ganin ketawar da zama ciki a hali na lalura ya halasta Al'imamu Abu Hanifa yana ganin cewa ketawan da zama ciki duka bai halasta ba ina fata an gane kun ga al-imam anas da keta da zama duka ra'ayinsa daya haka al-imam abu hanifa duka yana ganin da keta wanda zama ciki a hukuncin daya amma al-imam ahmad bin hanbal da al-imam shafi'i su ne suka ne suka rabe hukunci hukuncin ketawa da zama to a zahiri bayan waɗannan maganganu da muka yi bayani na malamai mafi yawancin malamai wasu suna halasta ma mai janaba keta masallaci ko shiga masallaci saboda hadisin da ya zo na tumama ibn usal a lokacin da aka kamo shi wajen yaƙi sai aka zo aka ɗaure shi a cikin ginshikin masallaci kuma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya samu sumama uh, uh, ibn usal har da ƙarshe ma ya karɓi musulunci kuma annabi bai masa in inkarin ɗaure shi a cikin mai ba a cikin masallaci ba suka ce in ba a ce wannan da dama daga cikin malaman musallin jayar da wannan suka ce inda a ce shiga mai janaba masallaci a laifi ne to da a ce su mama a lokacin annabi ya umarni a yi ne a fidda shi tun da kafuri ne kamo shi wajen yaki. kun ga kafuri ba zai taɓa yi a ce bai da janaba ba ko da mafarki ko bai da aure tun da ya balaga ba zai ci a ce da ta yin mafarki ba la ya min halakin janaba ke bai kubuta daga hali na janaba amma game da masu jini na al'ada da jini na biki dama daga cikin malamai suna ganin rashin halastin shigansu masallaci in dai ba a hali na lalura ba hali na lura kamar yadda muka buga misali an gane ko shi yasa wasu malamai suke cewa hatta lokacin idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yi umarni ga dan mata da mata duka su tafi mi su tafi wasu wajen sallah na me na idi amma yake cewa wal ya'tazinna al-hayyadu masajidana amma waɗanda suke da hali na janaba su ne santa daga masallaci na me na idi kun wannan duka dalilai ne waɗanda suke nuna ne waɗanda suke nuna cewa ga waɗanda suke rinjayar da halattun shiga abin nan kenan masu al'ada to amma akwai waɗanda suke ganin suke riko da ra'ayin malikiya in dai a hali na lalura ne to babu laifi kan haka ina fata wadu musamman hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la uhillu bil masjid al ha'ib wa rajul min wasu malamai sun raunana shi wa anha haka an karɓo daga Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ya kara mata yadda kala take cewa kuntu agtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wanka da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid a kwano guda ɗaya ko ƙwarya guda ɗaya taktalifu aidina fihi min aljanabati sannan hannayenmu suna saɓani a ciki wata sa'a ita za ta ebo ruwa shi kuma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsoma ne zai tsoma hannunsa a lokacin da annabi zai fito da hannunsa da ruwa daga kwanon da suke wanka na tsarki da shi ita kuma a lokacin za ta sanya nata shine ta aidina wasu sa hannunta ya taba nashi wasu sa nashi ya taba nata ina fata ana tare da ni mustafa alaihi wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fidda shi da ibn Hibban haka ibn hibban ya kara wa taltaqi aydina wato hannayen suna haɗuwa da juna idan muka lura zamu ga wannan hadisi na aisha radiyallahu ta'ala anha ya tattaro fa'ida fa'idodi masu ɗimbin yawa kaɗan daga ciki wannan hadisi yana nuna mana cewa shi ita soyayya wato kuskure ne mutum ya ce shari'a ba ta koyar da soyayya ba na zamantakewa aure mutum ya kasance bai iya soyayya ba ko kuma baya yin wasu ababe na soyayya yana ganin cewa ko kamar shi ne a koyarwa addinin musulunci kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka da matarsa ba don komai ba domin ya koya ma wannan al'umma kyakkyawan zamantakewa cewa yayin da mutum yake tare da mace ba zai a ce ɗin kullum kana mai sauƙi ba tunda mata in kullum za ka kasance mai sauƙi sosai mai taushi to abubuwa za su lalace sosai amma dai wata ran kasance mai soyayya sosai mai taushi ga iyalinka da farin ciki idan kuma abin zafi ko faɗa ya zo kuma nan ma a yi faɗa amma mutum ya kasance a busha ka a ɓace kowane lokaci cikin tsauri wannan bai cancanta ba ina fata ana tare da ni saboda haka hatta ayoyi sun zo Allah yake cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma daga cikin ayoyin Allah subhanahu ta'ala ya sanya muku mataye da ni daga gare ku sannan waje ala bainakum mawadda ya sanya soyayya tsakanin ku wa rahma sannan da tausayi haka da jin kai tsakanin ina fata wadu to sai ya ka daga cikin fa'idodin wannan hadisi cewa addinin musulunci ya koyar da kyakkyawan zamantakewa wanda ya cancanta musulmi su dinga yi tsakaninsu da iyalinsu sannan bayan haka wannan yake nuna mana a fa'ida na biyu shine halastin mutum ya yi wanka tare da matansa a lokaci ɗaya wannan halal ne ba ba haramun ba ne bal sunna ne ma na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana ƙara kyakkyawan alaƙa tsakanin mutum da iyalinsa abu na uku wasu na kafa hujja da hadisin halastin wanka da ragowar ruwa tunda yayin da annabi zai ebo ruwa kuma akwai wani ragowar ruwa na wankan da yake ciki ita ma tana ebo wannan ruwa ba za a ce shi ya yi wanka da wannan wani bangare na ruwa ya zama mai ba ya ya zama najasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya kasance yattasilu bi fadli muna, yana yin wanka da ragowar ruwan matarsa muna wankan tsarki saboda haka a zance mafi inganci idan mutum yana tare da mata tun da ibn hajar ina ga mun karanta hadisan ko idan mu karanta ba za mu karanta suna ɗayan hadisin na hara rasulullah Allah alaihi ya tafsira rajulu bi fadli bi fadli ah, al-ma'i an gane ko manzo Allah sallallahu ya hana mutum yi wanka da ragowar ruwa na tsarki misali wanda wani yayi wanka da shi amma sai aka samu shi yasa ibn hajar a wannan littafi ya haɗa hadisan guda biyu a wuri ɗaya. daya shi karantar shi yayi dai kuma ya hana to da malamai suka haɗa hadisan guda biyu sai suka ce saboda haka wannan yana nuna annahyu karaha makruhi ne ba wai haramun ba. matuka akwai wani ruwa akwai wanda suke gani ma wannan ba ma nahyi ɗin ma ba ma da karaha ba. tunda har shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka kuma yayi ne domin ya nuna mana cewa ya goge wannan hanin da yayi saboda haka idan mutum ya yi wanka na tsarki ragowar ruwan matarsa za ta iya yi babu laifi a kan haka hatta waɗanda suke ganin cewa da karaha ne suna ganin cewa idan babu wani ruwa to wannan ruwan zai iya yi da shi idan kuma akwai wani ruwa to abin da ya fi dacewa ya ɗebo wani ruwan shi ya fi dacewa wato sai mu yi na hadisan guda biyu sai kasance duka an yi aiki da su ke cewa tabbas a nahayu ɗin akwai shi hani amma lil karaha ne idan akwai wani ruwa idan kuma babu wani ruwa to babu makruhanci a ciki ina fata wa da saboda haka hatta wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisi da wasu malamai suka kafa hujja da shi akan halastin yin wanka da ragowar me da ragowar ruwa da mutum ya rage na tsarki babu laifi akan haka wani yayi wanka da shi insha Allah ta'ala na'am hadisi na gaba shine hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inna tahta kulli sha'ratin janabatan karkashin kowace gashi na mutum akwai janaba wato yayin da mutum janaba ta kama shi sa'an wannan janaban na kusantar iyali ne ko kuma na mafarki ne ko makamancin haka Idan har ya fidda mani to a wannan janaban tana game jikinsa ne ga baki ɗaya shi yasa wajen malamai na fikihu babbar abin da ake so mutum idan ya zo yin wankan tsarki shine ya kokari dukkan jikinsa ya game shi da ruwa ta amimul bil ma'i kamar yadda yake cikin littattafan mu na gida an gane ku na mazhabar malikiya sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yake cewa inna tahta kulli sha'ratin janaba lalle karkashin kowace gashi na mutum akwai janaba ce akwai datti akwai dauda farsilu sha'r idan mutum zai yi wanka na tsarki to ya gamata ya wanke jikinsa gabaki daya fatarsa gabaki daya wannan farsilu a shara fagsilu a sha'ara ya wanke ko'ina na dashin na jikinsa wake ke tun da dashi za ga ko'ina zai iya fitowa a ne a cikin mutum akwai waɗanda Allah ya musu bayan wannan dashi ba wai akan kai bane hatta akan jiki to saboda ka yi wanke gashinsa ko'ina na jikinsa an gane ko wankul basharata an gane ko ah, sannan bayan haka fatan jikinsa wannan ash'ara gashin jiki wannan bushrata ko basharata shine fatan jikinsa din na ko'ina ya gane jikinsa da ruwa wato bayan ya farara ma jikin ya tabbatar da cewa dukan wata kafa ta jikinsa da wata kofa ya tabbatar da cewa ya wanke wannan wurin haka duk inda ke da gashi a jikinsa inda kansa ko da Allah mai baiwan gashi da yawa ne da abin da ya shafi gemunsa da abin da ya shafi hammatansa da gabansa da abin da ya shafi gashin bakinsa da gashin jira na ko'ina na jikinsa dole ya tabbatar da cewa ya fi sanya yatsa yayi ne ya tsaftace wurin saboda haka wankan tsarki wanka ne wanda ke muhimmanci sosai wanda idan mutum bai kyautata shi ba kun yana cikin mai kenan yana cikin janaba kenan kuma dukkan wata ibada da mutum zai yi yana cikin hali irin na janaba wanda ba na tsarki ba a ibadarsa kun ga sallolinsa ba ta ba ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin haka hadisin da zo cikin sahihain sahihul bukhari da muslim ina fata wa da rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya fitar wannan hadisi wa tirmidhi yu haka da al-imam tirmidhi wa da'afahu sun raunana wannan hadisin al-imam abu dawud da al-imam tirmidhi duka sun raunana wannan hadisin haka daga cikin waɗanda suka raunana shi akwai al-imam shafi'i shi ma yana ganin rawanan wannan hadisin haka al bai haɗi baihaqi haka al-imam al shi ma ya raunana wannan hadisi ina fata an gane ko al-imam al-baihaqi rahimahullahu ta'ala yake cewa bal malamai ma'abuta ilimi gabaki ɗaya sun yi mai sarauna na wannan hadisi suna ganin hadisin bai mai ba hadisin bai inganta ba ina fata ana tare da ni dalilin da yasa suka ce hadisin mai rauni ne saboda akwai rawi wanda yake alharis ibn wajaba wannan alharis ibn wajaba wato mutum ne mai rauni ta bangaren hadisi an gane ko huwa da'iful hadis to a sanadi akwai sa to saboda shi wannan bawan Allah wanda yake cikin sanadi shi yasa suka ce ake subhanallah Eh, an gane ko <clears throat> saboda haka eh, suka ce yana da rauni sosai shi wannan eh, bawan Allah sannan hadithu munkar to saboda haka wannan bayan <clears throat> Abu Dawud da imam Tirmidhi da suka rauna nashi haka al-Imam Shafi'i shi ma ya rauna wannan hadisi haka al-Imam al duka sun rauna wannan hadisi da sauran malamai ma abuta ilimi suka ce wannan hadisi bai inganta ba wali ahmad haka imam ahmad ya fidda a cikin musnan nasa an aisha daga aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ya kara masa yadda nahwahu sun fidda kusankwacin wannan hadisi sai dai wa fihi rawin majhulun a cikin sa akwai shi ma riwaya ta al-imam ahmad bin hanbal din shi ma akwai rauni a ciki saboda akwai rawi wanda yake majhul kamar yadda al-harith a wannan riwaya <clears throat> majhuli ne haka sauran riwayoyin duka suna da rauni saboda haka dai a takaice wannan hadisin ɗan uwa duk da yana da rauni amma malamai sun ce al'amal alai za ka iya samun wasu hadisai masu rauni amma kuma ana ne ana amfani da su saboda akwai wasu dalilai da suka suka karfafa su waɗannan dalilan za ta iya yiwa ta wasu zahiri na ayoyi ko kuma wasu zahiri na me na wasu hadisai da suka zo wanda suke nuna cewa a misali yanzu abin da ya shafi wanka na tsarki idan muka karbi muka dubi wasu ayoyi na alkur'ani Allah subhanahu ya yi umarnin cewa dole ne mutum yayin da yake a hali na janaba yi wanka to idan kuma aka ce wanka a al'adance ne mutum ya wanke jikinsa ga baki daya baya halasta ya bar wani sashi na me na jikinsa ina fata ana tare da ni haka idan muka duba hadisai da suka zo cikin sahihaini da sauransu na wankan annabi sallallahu alaihi wasallam duka suna nuna cewa annabi wankan da ya yi complete wanka ne <clears throat> ina fata an gane ko duka wankan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda ka ya yi ne ya wanke jikinsa gabaki daya to shi yasa malamai suka fi da fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi za su lafiya na rafi ina fata an gane ko to shi yasa malamai suka fi da fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi a kaɗan daga ciki shine wujubu gasli jami'il badani lil junubi wala yu'fa an shay'in minhu yayin da mutum <clears throat> zai wankan janaba dole ne ya wanke jikinsa ga baki daya wala yu'fa an shay'in minhu ba a rangwame akan ya wanke wani bangare na jikinsa mun yi bayani a darasin da ya gabata cewa wankan janaba tabbas ya kasu gida biyu akwai wanka wanda yake gusulul kamil akwai gusulul mujzi mun yi wannan bayani a darasin da ya gabata a gusulul kamil shi ne wanda mutum yayin da zai yi wanka din zai fara yin tsarki bayan ya yi tsarki sai ya wanke hannunsa daga najasan da ya taba idan ya wanke hannunsa daga najasan da ya taba sannan sai ya yi mai sai ya alwala alwala irin alwalan sallah idan ya alwala irin ta sallah sannan sai ya sanya hannayensa guda biyu sai ya mumtsutsata kansa sau uku sannan sai ya kamfato ruwa ya zuba ma kansa sau nawa sau uku sannan sai ya wanke ɓangaren dama zai iya wanke ɓangaren dama har zuwa ƙarshe ko kuma zuwa nan sannan sai ya wanke hagu shi ma zuwa nan sannan sai ya ƙarasa wanke dama zuwa ƙarshe <coughs> sai ya wanke hagu shi ma zuwa ƙarshe kafa yayin da mutum ya yi alwala yana halatta ya wanke kafa idan ya wanke kafa a wannan lokacin ya zo yin wanka kun ga dama already yi ne ya wanke kafarsa zai iya ƙara maimaita kafan idan ya so an gane ko akwai kuma malaman da suke ganin cewa idan ya zo yin alwala kamar yadda wasu hadisai suka yi nuni akan haka zai iya jinkirta wanke kafarsa har sai ya yi wanka idan ya wanka sai ya koma gefe sai ya wanke kafarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa wata sa'a ina fatawa da ko sai abu na na biyu gusulul mujizi wanda yake ba kamil ba shi kuma shi mai wanda muka bayani cewa mutum zai iya buɗe shawarsa ko kuma ya shiga teku idan ya buɗe shawarsa ko ya shiga teku idan akwai teku a kamar yanzu wanda riga kaduna idan ya yi niyya ya yi niyya kawai zai iya faɗawa cikin wannan ruwan idan ya faɗa ya wanke jikinsa ko ina idan ya fito ya cutar jikinsa sai ya shaƙa ruwa ya tace a akwai ya kuskura baki ya shaƙa ya tace sai ya shaƙa ruwa a ya yi shafin kunne an gane ko da wannan wankan muka ce ana kiransa shi ake kira gusulul mujzi kuma mutum bai bi wannan jerin ba na fara yin tsarki sannan ya zo ya yi alwala sannan ya mutsutsuka kai so uku sannan ya zuba ma kai so uku ruwa sannan ya wanke dama sannan ya wanke abu wannan kawai ya fada cikin teku ne ko kuma shawa kawai ya bude ya farara ma kansa kuma da wannan din shi ma muka ce malamai suna ganin idan ya wannan kashi na na biyu din na wanka zai iya yin me zai iya yin alwala ah, sallah da shi babu laifi amma abin da ake so dai shine ya kusura baki ya shaka kuma sai ya yi me ya ya ya shafa kunne to duka nau'o'i guda biyu din babban abin da malamai cikin manyan eh, rukunai na wankan tsarki shine mutum ya tabbatar da cewa jikinsa ga baki ɗaya ya samu me ya samu ruwa sai fa'ida na juna da maka fa'idanta da shi karkashin wannan hadisi shine wujubu izalati kullum ma yamna usulul ma'i bashara dukkan abin da yake jikin mutum wanda ya san zai hana shiga ruwa cikin jikinsa ya gamata ya cire shi misali irin su zobe da waɗanda suke eh, sanya wasu ƙarafuna a jikinsu in dai ruwa ba zai shiga ba dole ya cire wannan abin wajen wankan tsirki haka maza wasu maza ko mata inda suke kitse sai su sanya wani irin roba wanda zai hana ruwa ya shiga cikin kai to shi ma wannan kuskure ne dole su cire wannan abin ta yadda idan aka farara ma ah, kan ruwa abin nan ruwan zai shiga cikin me zai shiga cikin kai ina fata wa ba dole ba ne sai mace ta warware gashin kanta ba dole ba ne wanka na ne na janaba ko wanka na tsarki ko kuma wanka na juma'a ina fasa wazo ɓangaren akwai wasu malamai ire-iren su hanabila suna ganin cewa idan wankan al'ada ne to mace sai ta yi ne abinda ya fi dacewa ta dinga tsaye kanta ta warware kitso ɗinta wankan janaba kuma ba dole sai ta yi haka ba amma abin da ya fi dacewa kamar yadda muka karanta shine ba dole ba ne wanka na tsarki na janaba ko na al'ada ko jinin biki ko wankan juma'a ko wanka na sallar idi cewa in dai ta farara ma kanta ruwa wannan ruwan zai shiga kanta to ya wadata ina fata ana tare da ni a tsaye wannan babi mun gama shi a yau insha Allah ta'ala a sati mai zuwa za mu shiga babi na taimama babin nan gabaki ɗaya abin da ya kwantenin wato kaɗan daga cikin fa'idodin da ya kunsa shine wannan idan muka lura za mu fa'idanta da sifa na wanka na tsarki wannan babin ya mana cikakken bayani akan yadda ake wankan tsarki kuma mun yi filla-filla bayani akan wankan tsarki da duka nau'o'insa guda biyu sannan fa'ida na biyu da muka samu ƙarƙashin wannan babi da muka karanta shine cewa wanka na tsarki wajibi ne da kowane mutum musulmi in dai janaba ta kama shi sawa'on na saduwa ne ko kuma na mafarki ne to dole sai yayi me ko kuma ya fidda mani da gangan to dole sai yayi wanka na tsarki amma sabanin mazi da wadi wannan baya wajarta wanka ba sa wajarta wanka na tsarki ina fata wado wannan kuma duka maza da mata da mata duka wajibi ne a gare su akan kowa dole sai yayi wanka na tsarki haka mace yayin da jini ya yanke mata na al'ada da kuma jini na me na biki haka kafin yayin da zai shiga musulunci shi ma duka da same wanka ne kamar irin wannan wanka haka kafuri, shi ma yayin da ya musulunta ake so ya irin wannan wanka na tsarki Tun da a halin da yake na kafurci, dole za ka same shi da dauka da najasa kamar yadda muka yi bayani to shi sa ake son kafiri yayin da ya shiga musulunci sai shi ma ya yi wanka na na na tsarki sannan fa'ida ta uku wannan muka fa'idanta da ita karkashin wannan hadisi shine duk da hadisin wancan wasu malamai sun raunana shi wanda aka mai kaho ko ya karbi ya dau mamaci dawa wasu malamai suna ganin ana so ya yi wankan tsarki amma mun yi bayani ya cikakkiya akan wannan matsala. a darussan da suka gabata cewa ba wai dole ba ne mutum ya yi alwala kawai ya wadatar masa sai juma'a wankan juma'a wankan juma'a shi ma zance mafi inganci ba wajibi ba ne eh, sunna ne wanda suke mai karfi kuma karanta hadisan duka guda biyu hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gusul juma'ati wajibun ala kulli muhtalim a wani hadisi kuma kun ga da wannan ne wasu ke ganin cewa kamar wajibi ne ɗayan hadisin kuma cewa idan mutum ya yi wan alwala ya wadatar masa to shi yasa da aka yi muqarana ko aka hada hadisan guda biyu sai malamai suka fidda fa'ida suke cewa wanka shi na juma'a ba farilla ne amma sunna ne kuma duk wanda yi wankan a lalle zai samu me zai samu lada akan haka saboda yi aiki da sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane a aya saura kaɗan idan mutu gama sai mu buɗe kofa na tambayoyi hadisa abu sa'idin al-khudri manzo Allah ya cewa wa min juma'a cewa zimun ala kulli muhtali wanda asaba sun cika wannan hadisi idan muka ce saba mun yi bayanin su ne saba al-imam al-bukhari da muslim da sunan al-arba'a da al-imam ahmad bin hanbal fi hadisi nabi man tawadda yawm al-juma'a fa biha wa ni'mat wa man ittasala fal ghuslu eh, afdal shi ma wannan al-khamsa sun fidda shi to shi yasa da aka hada hadisan duka wanda suke nuna wajabci da wanda suke nuna rashin wajabci sai aka ce to yin haka sunna ne ina fatawa da amma dai alwala dole sai mutum ya yi alwala kafin ya je ne a sallah na juma'a sai fa'ida na gaba shi ne wannan maka fa'idanta da shi ƙarƙashin wannan hadisi na hudu shi ne yayin da mutum ya sadu da matarsa Sai ya fidda mani idan yana so ya koma abinda ya fi dacewa ya ƙara saduwa da ita ana so ya yi alwala a lashe ba dole sai yayi wanka ba amma dai ana so yi alwala haka hadisi suka nuna waɗanda suke da dama wasu sun zo cikin hul bukhari da sun zo cikin sunan da sauransu ina fata wado ko a wani hadisin manzo Allah ke cewa saboda shi zai shiga shi daman nishaɗi da kuma ƙarfin ƙara kusantar iyali kaɗan sai fa'ida na gaba shine mai janaba da mai al'ada da mai jinin diki malamai sun yi saɓani wajen shiga masallaci da karatun alkur'ani amma dai a da rike shi karatun shi alkur'ani a mazhaba ta malikiya ga ɗaliba ta ilimi an gane ko wadda take haddan alkur'ani ko take koyarwa to babu laifi su riƙe wannan alkur'ani su karanta saboda hali na lalura ko suna a hali na ne na al'ada ko na jini na biki saboda tsoron ƙila in ba su rike sun yi muraja'a ba wannan hadda za ta iya sukuce musu shi yasa hatta a muktasarul khalil da akrabul misali duka can ƙarshen kitabun sahara ya kawo wannan matsala ina fata wazo amma akwai malaman da suke ganin cewa saboda girmama alqur'ani to sai dai su sanya safa ko makamancin haka in za su rike alqur'ani to amma wajen karanta alkur'ani da dama suna ganin halastin haka akwai bambanci tsakanin rike alkur'ani da kuma karanta shi an gane ko eh, akwai bambanci tsakanin karanta shi da kuma rike shi sannan ƙa'ida ta ƙarshe shine ah, <clears throat> halastin mutum ya yi wankan tsarki tare da iyalinsa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim wanda muka karanta annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana yin wankan tsarki tare da tare da matarsa to wannan babu laifi akan haka matsala ta ƙarshe wanda nake so in faɗakar a kai ko in yi ishara shine mutum ne ya waye gari ranar juma'a yana sai ya tashi da janaba kuma yana so ya wanka na tsarki na janaba kuma ga shi ranar ranar juma'a yana so ya wanka na na juma'a kuma tun da wankan duka iri ɗaya ne kamar yadda muka yi bayani shin kowane sai ya mai wankansa ko kawai idan ya yi wanka guda ɗaya ya wadatar da ababe guda biyu wato zai iya yin wanka guda ɗaya da niyyar abin nan wankan tsarki da kuma wanka na juma'a ko kawai kowane sai ya mai nasa daban-daban to abinda dama daga cikin malamai suka yi bayani a kai Shi ne zai iya yin wanka guda ɗaya da niyoyi guda biyu wankan tsarki na ɗauke janaba sannan da kuma niyya cewa wannan wankan kuma na juma'a ne amma zai gabatar da wanda yake niyya wadda take ita ce mai ƙarfi zai yi da niyya yin wannan wankan sannan ƙarƙashinsa na wankan wanda yake sunna misali da janaba da juma'a wanne ne nan mutum zai gabatar da niyyarsa janaba saboda wanka na janaba kun ga dole ne wajibi ne da haka masu qawaidul fiqhiyya suke cewa in tasawal amalani jama'a wa fi'l ihdahuma fastami'a haka ire su littafin eh, ibn qudama al-maqdisi al-mughni ya tattauna wannan mas'alar sosai shi ma a cikin al-mughni da dai sauran malamai na ilimi saboda haka za ka iya yin wanka guda ɗaya da niyoyi guda biyu amma ya kasance za ka gabatar da niyyar wankan janaba sai karkashinsa kuma wanka na juma'a wannan ya halasta babu laifi shi yasa shek nasiruddin a cikin littafin sa qawaid fiqhiyya ishara wannan matsala. wa in amala amalan ijtama'a wa fi'lun ihdahuma fastami'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka wanda kuma muke kusure ya gafarta mana za mu tsaya idan aka kira sallah sai a yi tambayoyi waɗanda suke da shi duk da afwan haka su ma mata misali wannan yana faruwa gare su misali tana cikin janaba ya kama ta kafin sai wanka na tsarki sai jinin al'ada ya zo mata kun ga abubuwa guda nawa guda biyu sun haɗa nan ga wanka na tsarki sannan ga wanka na ne na al'ada wasu malamai suke cewa za ta yi wanka na tsarki tana a hali na janaba idan ta gama sai ta ƙara maimaita ne sai ta yi wanka na na fita al'ada amma zance mafi inganci abinda suka kirin jara shine ba za ta yi wanka ba duka guda biyu ɗin abin da ya fi dacewa ta jira har sai ta yi tsarki din sai ta yi wankan shi ya fi dacewa